na farko sai nake tambaya yaya mutum zai iya gane cewa wane yana da falala yana da daraja ya mutum zai iya gane cewa wane mai daraja ne wane mai falala ne ana iya gariya ne ta hanya biyu mu a musulunci hanyar farko ya zamanto wato ubangiji mai girma da buwaya ya ce wane yana da daraja idan wa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wane ko wance tana da daraja to wannan yana da daraja a wajen ubangiji inna akramakum indallahi atqakum ubangiji ya ce mana mai takawa yana da daraja saboda haka mun yarda da wannan ko kuma wanda yake wakilin ubangiji wanda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wane yana da daraja to wannan ma ya tabbatar da wannan darajar ko kuma wani mai daraja wanda darajarsa ko tabbatuwar darajarsa wani abu ne da ba a kokonto a kai kamar sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'ut tabi'in wanda gartacce a cikin malamai na wannan al'umma ya ce wani yana da daraja to wannan shi ma darajar ta tabbata a kansa sabanin wannan zai zamanto akwai yaudara a ciki ya zamanto ba wanda Allah ya ce yana da daraja ba ko kuma wakilin Allah ko kuma waɗanda suke da daraja suka ce ne yana da daraja saboda haka ya dace mu kula da wannan a bisa wannan sai zamanto sai na lalubo abubuwa a cikin agurguji kan cewa daraja nawa za mu iya samu sai na ga suna da yawa amma dai sai na rubuta guda tara yanzu amma na jin kamar lokaci bari iya bari na bambacin su gaba da saboda haka zan faɗi wanda suka sawaka kuma wadakila zan faɗe su a wani yanayi ba na yanayin da wanda aka riga aka saba ba mun san darajar mahaifiya mun san darajar kula da yar uwa mun san darajar kula da ya mace barin ta wata hanya ta daban wanda zai zamanto wataƙila zai dan bambanta da wancan kadan abu na farko yana daga cikin alamar darajarta idan namiji ya ɗau kuɗin matarsa hazan kun shaji malamai sun faɗa ya ɗau kuɗin matarsa ya kashe inda kai shi kara sai ya biya ta wannan kuɗin saboda ba haƙƙinsa bane ya kashe ba kuma haƙƙinsa bane ya sadaka da kuɗinta saboda kuɗinta kuɗinta ne kuɗinsa kuma kuɗinsu ne tare amma ubangiji subhanahu wata'ala domin ya nuna girmanta irin girma wanda yake bawa manzanni da kuma manya-manyan mutane Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya yin tasarrufi a cikin mallakar mutum ko mahaifi zai iya yin tasarrufi akan mallakar kudin ɗansa anta wa maluka li abika kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya wa ma'an yace kai da dukiyarka gaba ɗaya na mahaifinka ne da sai manzan Allah su alaihi wasallam dan ya bayyana mana darajar da ubangiji ya ba wa matar irin daraja da uba yake da ita ko fiye da haka akan ta sai manzan Allah sallallahu alaihi a ya ce ayyun mar'atin dukkan wata mace da ta ɗau kaya a gidan mijinta abinci ne ko makamancinsa ta yi sadaka da shi rairu muslifa ba tare da ta yi almubazzaranci ta barnatar ba ba tare da izininsa ba a ajruha Allah zai ba ta lada akan haka mun akwai mami kula da stodin shi ma da ta je ta ɗauka za a ba ta lada akan wannan ba tare da a da kiyama an tsaye da ita an ce ta taba kuɗin ko ta ɗauki kuɗin mijinta ba saɓanin shi namiji a kan wannan shi idan ya taba ubangiji subhanahu wata'ala zai tambaye shi saboda ba shi da wannan haƙƙi wannan daraja ce mai girma da ubangiji wata wata'ala ya bayar ya baiwa mace kan cewa za ta iya tasarrufi kan wannan dukiyar ba wai ana maganar idan ya yi zamanto ya ne mata ruwa ba kamar yadda hindu ta je ta tambayi magan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce Abu mutum ne matsolo wanda yana da ruwa baya ba mu abin da bai ishe mu ni da ƴaƴana yaya zan yi ya rasulullah sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata khudi min malihi ki je ki dauka daga cikin dukiyar ma ya fiki anti waladiki bil ma'ruf ki dauka yadda ya kamata kamar yadda ya kamata ba tare da kin wuce iyaka ba ba wannan ake magana ba ana maganar abinci da yake store abinci da ya kawo wanda idan an ɗauka an bayar ba zai kawo wata ɓarna ba a gidan wannan daraja ce mai girma da yawa daga cikin mataye ba sa kula da wannan darajar kuma da yawa daga ciki sai su zamanto sababin zubewar darajarsu saboda za su iya hana har makusantansu ko makusantansa ba za su iya ba su daga cikin wannan abun ba kuma ubangiji ya yi haka ne domin ya ɗaukaka darajarsu abu na biyu shine kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malamai yake faɗa yace an jibinta mata tarbiyyar mafi girman halitta da Allah subhanahu wata'ala ya taɓa yi ubangiji ya gaya mana cewa wani karramna bani adam Allah ya karrama ɗan adam kuma a karrama wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wani abu guda ɗaya wanda wannan kuma ɗabi'a ce ba ta canzawa a ɗabi'a da namiji ubangiji ya ɗabi'antar da shi shine tunaninsa himmarsa ƙoƙarinsa abinda ya fi ba muhimmanci shine al'ashiya things wato abubuwa abubuwa namiji ya fi damuwa shi yasa za a iya samun injiniyoyi za a same shi zai iya kwana da kwanaki a cikin kwamfutarsa bai damu da abin nan ba ita kuma mace sai Allah ya ɗabi'antar da ita da abin da ta fi damuwa da shi shi ne mutane shi yasa za ki iya kallon nasu guda goma a cikin goma ɗin nan ba lallai ki samu namiji guda ɗaya ba saboda abin da namiji ya fi damuwa da shi ba mutane ba ne kamar yadda ita mace mutane suke damuwa kuma na sa tabbatar da haka namiji sa za a iya bashi watakila a ce mar yau an ɗauke maka zuwa ko'ina za a tanadar maka abinci ga yara guda biyu ƙanana a ce muna son kai kwana biyu da su a cikin gida ka kula da su ba tare da ya fita ba ba mamaki za a iya zuwa tarar da waɗannan yaran yan watakila shekara ɗaya ko ƙasa da haka biya mamare su ba ɗabi'arsa ba ce amma ita mace za ta iya yin sati a haka za ta iya yin wata a haka za ta iya yin shekara ba tare da cewa ta mari wanda daga cikinsu ba kuma komai wannan damuwa saboda ɗabi'arta da Allah ya ɗabi'antar da ita shine ta tarbiyyantar da wannan yaron shi yasa duk yaron da ya taso babu tarbiyyar uwa ko mace tare da shi tarbiyyarsa tana da tasgaro sosai a cikin yanayin rayuwarsa mashi yasa manzon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suka tarbiyyantar da waɗanda suka shayar da shi tun daga kan halimatu sa'adiyya da suwaiba da mahaifiyarsa sai da ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara kawo masa madadi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto annabi ko kafin ya zama annabi sai tuno ya tura masa nana Khadija radiyallahu ta'ala anha wanda abin da ta yi masa abu ne na irin yadda mahaifiya take lokacin da ya fara ganin mala'ika ya dawo idan yaro sallallahu alaihi wasallam ba muna abinnan sharafinsa da ɗaukakarsa ya wuce amma muna ba da misali ne a gane idan ya zamanto yaro ya firgita ina yake fara nufa gida ina yake zuwa wajen mahaifiyarsa wa yake kwantar da hankali mahaifiyarsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ta yi koma kuma tace yace zammiloni lullube shi ta lullube shi ta kula da shi ta bashi magana mai daɗi ta kwantar mar da hankali ta ce ta so mu je ta kai shi wajen ɗan babbanta waraka ibnu naufal duk wannan aiki ne na mahaifiya wanda wai mazala sallallahu alaihi sallama an kawo masa makwafinsa saboda yanayin yanda ya taso a matsayin maraya saboda haka sai aka jibinta wa mace tarbiyyar mafi girman halitta wanda shine mutum za ki iya samun namiji yana iya fita ya kiwon shanu kamar yadda fulani suke yi ya kiwon dabbobi kamar yadda suke yi ya kiwon dawaki kila da wuya ki tarar da mace ya zamanto kulawarta da damuwarta kiwon doki ba sani ko da yake a nan cikin gari ne akan samu mata waɗanda su kullum damuwar su kiwon doki wanda yana da wahala sosai saboda wannan namiji tarbiyyarsa da ɗabi'arsa waɗansu abubuwa ne ba mutum ba ita kuma sai Allah ya girmama ta ya karrama ta da tarbiyyar mutum wanda kuma shi mutum shine mafi girman halitta na Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan girmamawa ce mai girman gaske sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa cikin girmamawar da ya mata na abu na uku shine sai ya sanya cewa duk wanda ya kula da ita a cikin al'amarin da tun tana karama har ta girma har kafin ta bar duniya sai zamanto wannan mutumin babu kamar kamarsa idan suna ƙanana ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ya jariyataini hatta yakbir duk wanda ya ɗau kula da tarbiyyar yara mata ƙanana guda biyu har suka girma da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su shiga aljanna kamar haka amma idan ya zamanto waɗansu ne da tanko da bala mutum ya tarbiyyar haka ba shi da wannan garanti din a rana alkiyama ya shiga aljanna tare da manzon Allah ka faɗa da ka faɗa wannan kuma daraja ce wanda duk ya samu ma har ya je kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rana alkiyama yaya darajarsa take balle wanda za su shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa? wannan mutum ba zai samu ba sai in ya zamanto yana da 'ya'ya mata guda biyu ya kula da su ko 'yan uwa mata wanda ya kula da su ya tarbiyyantar da su har suka girma waye zai iya kwatanta irin wannan girma da darajar wannan mutumin da ya kafada da kafada wajen shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma me janyo Umar wannan daukakar da darajar wata ibada ce ta sallah yawan azumi ya je yayi yawan aikin hajji yayi yawaita sadaka yayi me yayi ya kula da waɗannan ƴaƴan mata guda biyu har suka zamanto suka girma sannan kuma ya aurar da su ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya hukuncinsa amma dai ya samu daraja darajarsa kuma shine ya shiga aljanna fada da kafaɗa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa a dalilin mace ko a dalilin mata wanda ya zamanto shikenan za mu tashi daga tunanin cewa mutum ya haifi mata tunda yanzu abin ma wato jarrabawar ta tashi daga kan maza har ta koma cikin mata su ma ba sa son sa haifi 'ya'ya mata yanzu ya inna ba bane a nan abin bai shigo mana ba duk da dai abubuwa suka shigo mana suna sadadowa a hankali a kasashe da irin indiya da wayi dama akan je a yi don a gano wato ah, wani irin namiji ne x ne ko y ne idan ya zamanto ana gani xx ne kawai sai a yi abotin dinsa sai a zubar da shi saboda ba a san mace ta zo duniya wani tashin hankali ya kai ga haka amma mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma ba shi da 'ya'ya mata ya kamata ya fara tunani domin babu daraja mutum ya zamanto gashi zai shiga aljanna tare da manzan tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani shi za fara bude wa kofar aljanna wani zai iya ce a to'a ah, ai mutanen suna da yawa wannan ko ba aikin mutum ba ne. idan wadakila ai wadakila gidan yada talabijin ma guda ɗaya a nan Kano ko a wata duniya mutum biliyoyi ma suka iya kallon wannan tashar a lokaci ɗaya kuma ba tare da cewa wani ya riga wani gani ba to balle kuma al'amarin lahira wanda mu san yanda ubangiji subhanahu wata'ala zai gudanar ba wannan ɗaya kenan na biyu kuma mafi alkhairi shine wanda ya kula da ita a matsayin mace wanda kuma wannan shi ma na yawan karanta a cikin hadisi wanda Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine wanda ya fi alkhairi a wajen iyalinsa wani fa wanda inda iyalansa za su ba da shaida a kansa za su ce kai alhamdulillahi ai babu ta cewa wannan shine mafi alkhairi a wajen Allah kamar irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ko mun san darajar wanda zai karanta alqur'ani ranar alkiyama kiransa bai a ce karanta aya ta daya daraja aya ta biyu daraja aya ta ƙarshe daraja iya ƙarshen darajarsa iya abin da ya iya na Alƙur'ani. saboda haka darajar mai karatun Alƙur'ani ba za a iya kamowa ba to irin wannan khairukum din irinsa ne fa da mutum a ranar alkiyama idan ya zamanto ya kula da iyalansa a ranar alkiyama saboda haka kulawa da ita ba wai a matsayin ya ba a matsayin yar wani ma da mutum ya ɗauko ya kawo gidansa yana sa mutum ya samu daraja daraja maɗaukaki shi yasa sabai ba wai ba su samu matsaloli ba ne da iyalansu da yawa sun samu amma sai suka cije ba don komai ba suka kyautata musu domin a ranar alkiyama sun san cewa idan an je can din nan akwai daraja mai girma sakamakon wannan wani abu da wani ubangiji wata ala ya kaddara um, ran ɗauka daga akwai wani yaro wanda yawanci kun ji kirsarsa wanda su ne kirsar ashabul ukhdud man ba ma abuta gwalalo wanda aka yi wani sarki yannan sarkin yana da matsafi wannan matsafin nasa ya tsufa bayan wannan matsafin ya tsufa ya ce a turumar yaro da zai koya matsafi yawanci kun san wannan kirsar kun sha jin wannan kirsar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan yana zuwa wajen boka yana zuwa sai game da wani mai bauta wannan mai bautar sai nuna mar Allah sai zamanto ga ya yi imani da Allah kuma gashi yana koyar tsafi daga bayan ubangiji ya kaddara cewa ya gano cewa wanda mai bautar nan shine akan daidai wannan mai bautar sai yake gaya masa bayan yaron ya dau dutse koge dan dutse dan kankani wata dabba da mutanen garin ma sun kasa fita daga cikin garin ya ce yau zai iya ganewa shi boka ne akan daidai ko kuma wannan malamin ne akan daidai ya ce ya Allah in ka san wannan malamin shi ne akan daidai ka fi son abin da yake yi ya ubangiji da wannan ɗan ƙanƙanin dutse da zan jefi wannan dabbar Allah ka kashe wannan dabbar saboda haka ya ɗau ƙaramin dutse sai ya jefi dabba dabba kuma sai ta fada sai ta mutu wanda kuma wannan karama ce daga cikin karamomin wannan yaro da Allah subhanahu wata'ala ya bashi saboda haka ana yin haka ya tafi gaya wa wannan malamin yace kaji kaji abin da ya faru sai malamin yake cewa wannan yaron yace ai bunayya ya kai dan dana innaka al-yawm afdal minni yau din nan da kake gani ka wuce ni ka fi ni daraja da matsayi akan me muke lecture ne kan daraja kan daraja ne dan na dan kan da bona ji ne daban to akan daraja yau ka fi daraja da matsayi a wajen Allah tun da yi maka wannan karamar saboda haka ka wuce ni ka wuce wannan matsayin wa innaka satubtala to amma za a jarrabe ka manufa za ka shiga jarrabawar ubangiji saboda haka idan ka shiga tsanani falata dulla alayya duk inda ma aka ce waye ya nuna maka karka nuna ni saboda ni ba zan iya wannan juriyar da za ka yi ba wannan yaron yana da daraja ko ba shi da daraja yana da daraja matsayinsa ɗaya da wannan mai bautar da ya koya mar kowa matsayinsa ɗaya ba ba matsayinsa ɗaya ba amma mai bautar ya gaya mar me zai shiga jarrabawa to wannan kuma hukuncin Allah ne duk yayin da Allah ya ba mutum daraja to zai jarraba shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan na na Khadija wannan kissar da na ɗauko a farko ta ɗauke shi ta kai shi wajen ɗan ɗan uwanta Waraka Ibn Naufal waraka ibn naufal ya gaya masa yake cewa bayan ya tabbatar masa cewa innahu namusul ladhi kana ya'ti Musa wannan shine mala'ikan da ka gani shine mala'ikan da yake zuwa wa annabi Musa yace ya laita ni kuntu fi an. ina ma a ce ina saurayi maji karfi in fi khurjuka qaumuka ran da za a fitar da kai daga garinku manzo Allah yace awa mukhrijiyahum yan sai a kore daga garin nan sai ma eh, shi wura kayyim nan fa ke cewa ma ata ahadun bi mithli ma ta bi illa uriya babu wani wanda Allah zai ba irin abin da ya baka sai an cutar da shi kuma idan Allah ya kaddara cewa ina raye zan taimake ka iyakar iyawata wancan yaron ne wannan mai bauta shiga yamar ya samu me ya samu me matsayi da daraja Wanzan Allah da aka yi kosh da annabta karin matsayi ne ko ba matsayi bane amma me zai fuskanta jarrabawa ta kalubale a rayuwa saboda haka idan kina cikin waɗannan da Allah ya jarraba wato ya ɗaukaka sai ubangiji ya saki a cikin jarrabawa ɗaya daga cikin jarrabawa tun daga farkon jarrabawar daga cikin abubuwan da yanzu misali yake neman shi ma hankali yana sulalowa yana shigowa cikin mu shine mace mace ce Allah kuma ya kaddara cewa akwai waɗansu abubuwa da za ta sha wahala a rayuwa shi ya sa ma aka ce a kula da ita wanda yana ɗaya daga cikin darajojin da ta samu saboda ba za ta yi abin da namiji zai yi ba kuma idan ya zamanto an tashe da daga kan wannan aka ce wai ko sauki za a nema mata ƙarin wahala za a nema mata za a tashi daga kan wannan idan aka mutum ya haifi ya mace hidimar ya mace tun daga haihuwarta har zuwa lokacin da za ta fara al'ada da hidimar na wuce ko mata ne wanne fi wahala a sayan kaya da waɗansu abubuwa da kulawa mace ce yayin da ta fara al'ada sa ido da kulawa na namiji ya fi wahala ko kuma na ya mace idan aka aurar da ita tana zuwa gidan miji in ta yi wata ɗaya wata biyu Allah ya kawo alkhairi wa yake shan wahala mace ce ko kuma namiji za ta dau wadakila za ta zamanto tana da juna biyu za ta fara laulayi za ta fara tofar da yawo za ta fara jin abinci ma ba daɗi kowane abu ma aka kawo tashin hankali ya same ta wake shan wannan halar namiji idan ya fita kasuwa ya taba sanin ya ake yin wannan amai da wannan tashin hankali ya taba sanin ce shi yake ramewa ya zamanto ya fita daga hayyacinsa wanda har idan ta zo gida babanta ya ganta sai ya koma gefe ya tambayi matarsa babar ta kenan wance lafiya dai na ga dittab barkila ko mijin nan azabtar da ita yake ne barkila ita uwar ta sani sai ta ce a ba komai ba komai shi kuma sannan sai an da ya zaki ce ba komai do bayan da tabbata duk ta daga yin aure kila wata ɗaya wata biyu wa yake zamantowa ya zamanto a fita waje ana cewa kai alhamdulillah an goka shi a shi je wani haske da kake yi mace ce ko namiji mace da take ake ake mata wannan abu waye ya suke zaman tuwa ya fita daga cikin yanayinsa mace nisa take shan wannan wahalar saboda ubangiji ya kaddara cewa duk yayin da ya zamanto kai za ka zamanto kusa da shi to sai ya ɗora maka irin wannan jarrabawar saboda falala da kake da shi amma in ta kai ga cewa ana ta tunanin cewa yaya ma za a yi ya zamanto wadda za ta ce in dai ita ce to kaza ba za ta yi kuma ko ba za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba wanda wani abun ya dan fara zuwa har ana jin tsoron ci haihu wannan kawai wahala ce wanda idan aka kuma rasa wannan wahalar akwai matsala a cikin wannan wahalar wanda waɗansu yanzu sun fara ganiya ina da wanda muke tare da shi muna hirar yanayin yanda ake gudun watakila haihuwar yanzu sai ce min yana aiki da NGO irin na kasashen waje babba kuwa sai ce mu wani abin mamaki a ofis ɗinsu akwai waɗanda ba musulmi ba su wajen uku yace dukkan suna da 'ya'ya kuma waɗannan 'ya'yan da suke da su ba su yi aure ba su amma suna da 'ya'ya tunda ba musulmi ba ne yace ya taba ɗaya daga cikin su yana tambaya da yake cewa aka yi haka sai nake cewa ka ga dakta a ba zan yarda in yi wa kaina wannan gangancin ba shekaru na tafiya kuma zai zamanto in zo kan taken menopausal wani ba inda ɗaukewar jinin al'ada ko kuma rikicewar jinin al'ada zai zo haihuwa ta zo ta gagara a gare ni gara dai yanzu na tabbatar ina da ɗan wata ma tana da watakila fiye da haka amma dai daga baya ai sorting out manufa a warware amma dai tana da waɗannan yan amma ko yanzu mu ya fara shigo mana kan cewa yaya za a yi ma wannan wahalar wai wata ta guje wannan wahalar yaya za a yi ya zamanto wato wato abin takaici ne akwai wanda take cewa ma ita tana tunanin cewa ya kamata a fara biyan ta kudin daukan cikin da har haifewar haka idan an biya ta a duniya man fa wannan ladan na lahira babu shi kuma wannan ko za a biya mutum ba a isa a gaya masa cewa irin wannan wahalar ba akwai experiment da aka gudanar a turawa irin zafi na naƙuda sai aka kirkiri wani wata na'ura da za a iya sawa mutum ya zai iya ji waɗannan abubuwa yadda namiji maza za su ci da yawa suna faɗar cewa ba su taɓa jin tashin hankali da irin wahala da ake ji kamar wannan wahalar ba amma ita mace sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mata sai kuma ya sa mata wani abu na daban farin cikin zuwan wannan yaron sai a ɗauke mata wannan damuwar wanda da a damuwar ce zalla ba lallai da yawa daga cikin su iya rayuwa ba amma kuma murna take da farin ciki cewa yau Allah ya raba ta ana haifar wannan dan ba abin da ba ta burin ta gani duk wannan wahalar da aka sha na wannan yaron ya tafi mu ubangiji ya yi mata ne dan ya zama ya ɗaukaka ta irin yanda cewa in dai kana da daraja da falala domin sai ubangiji wata ala ya jarrabe ka ya ɗora maka wani nauyi wanda zai zama to ka sha wahala saboda haka wannan ƙalubale ne a gare mu kan cewa shin ba a haƙura ɗin a ci gaba da haihuwar ko kuma ya kamata dai ya zamanto wahalar haihuwar nan a dina gara mutum ya zamanto ya zo duniya ya koma wanda wannan ya yata da yawa a turai ba sa haihuwa kuma ba sa son su haihu mazan ma ba sa haihuwa ba sa son su haihu za su more a duniya amma dai haihuwa haihata haihata tsakanin su da wannan abu to ubangiji kuma yayi ne domin ya girmama ita mace da wannan zaman idan musulma ce daga cikin daraja da ɗaukakar da ɗaukakar daraja da aka yi shine ita mace abinda ubangiji yake bukata irin abinda yake bukata ne ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san al'ummomi da suka gabata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana yace waɗansu sun fara aiki tun kamar asuba har suka kai rana sai aka ba su ladan su waɗansu kuma suka fara aiki har suka kai wani lokaci sai mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka zuwa dan kankanin lokaci ba mu kai awa ɗaya ba idan muka yi aikin ɗaya sai a nanwanka mana fiye da abin da aka ba waɗancan misali idan mutum ya dace da daren lailatul kadri wani ya shekara tamanin yana aiki a cikin al'ummar annabi musa ko annabi isa ko annabi nuhu alaihi salam mu dare ɗaya na lailatul kadri sai a bamu wannan ladan darajin ta mu aka yi ko kuma ba darajin ta mu aka yi ba ɗaukaka ce aka bamu mai girma to ita mace ita mace sai aka ce ita ma irin yadda aka mu'amalanci al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka za a mu'amalance ta a ranar alkiyama ta yaya shi ne idan mijinta annabi ne ana Aisha ana anha annabi ya ce na tambaye ku annabi ya ce ta kai darajar wato ba ma kwatantawa ba za ta kai darajar wani abu na jikin manzon Allah ko gashinsa ko waye amma ta kai ba amma a ka'ida idan aka zo za a shiga aljanna tana ina inda manzan Allah yake a nan za ta zauna inda annabi ibrahim yake a nan na nasaratu za ta zauna na na hajar a nan za ta zauna tare da annabi ibrahim annabi musa alaihi salam a nan haka zai zauna tare da matarsa ta yi irin aikin da aka yi an yi mata duka an farfasa mata jiki an sumar da ita kamar yadda aka sumar da annabi nuhu ko annabi musa ko annabi isa an taba yi wa ɗaya daga cikin mata yin manzon Allah jifa da ro irin yadda aka yi wa manzon Allah tun daga kansa har zuwa kafafuwansa jini na zuba an taba yi wata a cikinsu ta taba shiga ta yi wahala ta shiga ya kukuwa misali an karya haƙoranta an sare ta a goshi sai waɗannan abubuwan ba amma kuma aljannar ta daidai da aljannar wa mijinta to duk mace idan mijinta ya shiga aljanna kata damu saboda darajar da Allah ya mata duk inda zai hau ya zamanto wato makarancin alkur'ani ne na ƙarshe gangaren gwani mahiru wanda babu kamarsa yana zuwa yana zama aljanna yana gama shimfudarsa yana zama sai tukur su zauna ya sha wahala da daddare ya yi ta karatu ya karantar da mutane ya yi waye duk almajiransa da ya karantar ya koyar da almajirai ce ɗari kuma da hili ya shekara ɗari kuma waɗannan almajiran sun koyar da ɗaruruwan mutane kin ga duk yana da ladansu duk tsawon wannan lokacin to wannan ladan tare da ke da shi za a zauna tare a aljanna a sha wannan ladan kuma ubangiji ne ya faɗa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم بعد أوكيك في أكيك كم أما بتردك إن شاء الله wannan daraja ce mai girma da yawa daga cikin mata shi yasa idan sai yake rufiya su zo waɗansu ta kokawa suke su ma sai su zamanto an yi kafaɗa da kafaɗa tun da kayi nima sai na yi saboda yanzu lokaci ne na feminism lokaci ne na nisawiya ana tunanin cewa in ba haka ba an sha gara a lahiran ma a nuna maka cewa a garin haka kuma wani lokaci sai mutum ya farar da wato zamansa da zai yi a aljanna daga cikin abubuwa wato daraja da ubangiji subhanahu ta'ala ya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda imamu tirmizi ya ruwaito Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum at-tiba wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi salah a duniya an sa mun kauna ban san turare maza Allah sallallahu alaihi yana san turare to sai shi yasa ma idan ya ji cewa wani ya ce mar da ɗan wani alamar wari wanda bai ji dadin ba to shi shikenan an gama sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza wannan dalilin da yasa ya daina shan zuma a wajen na Zainab kenan kuma yadda aka saukar da yayi wa Nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu laka wanda kuma wannan shidi ne na wato kishiyoyi suna tunanin kullum sai ya bi ita kuma za ta tana damar zuma saboda tana da tana sana'a tana jima tana da kuɗi ta san abin da za ta faranta mara yana zuwa sai ta bashi zuma shi kuma ya sha kafin ya kewaya kuma ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da safe zai je wajen waccan ɗakin waccan ya gaishe ta ya kuka tashi lafiya kalau ya je wajen waccan ya je wato idan ya je wajen nana zainab zai ɗan ɗau lokaci saboda me zai sha zuma ba ba shi sannan ya sha sai da su kuma matan sai suka ga cewa to ya ra'ayi haka me zai sa hana shi wannan tsayuwar to shine sai ana zuwa sai aka ce ko a hada a ce kai ya rasulullah wani irin wani abu yana ɗan wada wada haka kamar da fannu ko wani abu kake ne shi wallahi ba ba abin da na sha kawai zuma dai na sha wajen sai kara zuwa wajen ɗayar wadda su su biyu ne suka zamanto suka yi wannan sai ta kara mai mai irin abin da waccan sai gaskata sai ji daga yawan Allah ya sa da bazan zan sha yanzu kuma abin da suke so kenan sai ubangiji ya saukar da aya ya goge wannan abin sai mata harimu ma halallahu laka tabtari marbata azwajik to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yana son turare sannan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara na fassara inda ake yi wannan sai su dinga ganin cewa kamar aibi ne wurin fassara yanayin yanda amma hakikan lamarin da mu fassara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar ƴaƴa mata wanda ba aibi bane amma yanzu da yawa an fassara sai a ce a ah, ai wannan aibi ne a cikin kuma waɗansu suna ganin kamar waya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar mata sai ya zamanto kamar wani abu ne na aibi wanda kuma shi manzo Allah ba haka yake nubi ba yana ƙaunar su ma'anar yana tausayin su yana son ya ga cewa ba su shiga cikin kunci ba yana son ya ga walwalar yana son ya gani shi yasa wani lokaci na Aisha radiyallahu anha ta aurar da wata wadda ta rike ta bayan an dawo mutanen Madina din sun dawo sun kai ta sun dawo sai ta da su sai miƙe manzo Allah sallallahu alaihi ya miƙe yace Allah shine shaida Allah ka shaidar cewa ina kaunar su waɗannan da suka zamanto sun kai madala sallallahu alaihi sallama yana kauna shi yasa idan ya zamanto wata ta zo kawo wani abu tana cewa ya rasulullahi ayi min kaza nan da nan zai zamanto ya tashi ya zamanto yayi kuma zai iya zamantowa waye ba da lokacinsa gaba ɗaya saboda waɗannan sabanin wanda yake yin da yake wa maza to manzo Allah sallallahu alaihi yana kaunar su wanda manzon Allah yake kauna me hukuncin kaunar sa. da abin ne me hukuncinsa a kan mu idan mutum ya to baya kaunar abin da manzon Allah baya kauna mai hukuncinsa shine fa man ba an sunnati wannan baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ba in yaje lahira yana da matsala yana da matsala ba irin wancan yanda waɗansu suke so misali kawai za su to dan su wato lalata al'amura ba a'a don ya zamanto wannan ne zai sa ya yi kokari ya nemo musu ya yi kokari ya kawo musu abinci ya yi kokari yanzu wannan zamanin wannan manufar ce ta ɓace shi ya sa ake samu cewa maza ba sa yin aure da wuri saboda baya son ya wahal da kansa so yake idan ya zamanto ma wai suna cewa wai mai laushi ce kowa mai laushi suna jawar warkila waɗansu ba san tamfin manufa yar gidan masu kuɗi ce wanda idan sun zo za ta zo da abubuwanta ko kuma wannan yin bai san abin da yake bai san abin da yake ba kuma irin waɗannan ba irin wannan tunanin na da abin da suke yi shi ne za su je barin ba da misali na Umar radiyallahu na Umar yana halifa yana halifa ya ba da dokar cewa a daina sanya wa nono da ake kaiwa kasuwa nono da madara kar a sha kuɗa da ruwa to saboda haka wata rana ya fita da daddare suna yin rangadi da shi da bawansa ko ‘yantaccen bawansa shine salim salim ko na aslam na aslam sai zamanto suna yawo sai sai na umar da yake da girma da waye ya dan gaji sai ya je wani bangon wani gida sai ya jingina sai ya ce aslam bari mu zauna bari mu zauna mu dan huta yana zaune sai ya ji wata yarinya wata dattijuwa a cikin gidan tana cewa ke wance ta kira sunan yarinyar ta shi ki dan kara mana ruwan nan ki bubbuga nonon nan saboda gobe kin san da kasuwa sai na umar yana ji a kunnan sai ita wannan yarinyar karama sai take cewa a ah, umma baki san cewa amirul mu'minin sarkin musulminai ya ce kaza kar ai kaza kar ai kaza ba sai ta rufe min baki nan yana nan ne ya san abin da muke muke magana ne shi kuma Allah ya kawo shi yana ji yake cewa to in baya nan to ubangiji kuma ba ubangijin umar ya za yi da shi saboda haka sai ta ƙi sai na umar yana jin wannan abin sai sa aslam sai alama gidan da ya alama gidan ya koma sai ya tattara 'ya'yansa gaba ɗaya sai yake cewa wani abu na gano muku na alkhairi ba dan girma ya zo min ba da ba wanda zan yarda a cikin ku ya zama to ya riga ni daukan wannan alherin amma ni girma ya zo min waye a cikinku ku wanda akwai wata kaza da kaza da kaza suka ba da uzurrukan saboda ragowa sai asim wanda shine a lokacin ba shi da aure sai ce to kai asim ka je shine ya je ya aure ta bayan ya aure ta kaga ta cikin ka ta aure yar halifa kenan ba wai mai laushin bane ita wata kila tallan nono ma suke kin ga nan tallan nono anan nan kuma baya ce ko na Umar da lawani ya sa ɗansa ya aura kuma wannan albarkar wannan shine aka haifi jika wanda shine Umar ibn Abdulaziz ɗaya daga cikin manyan halifofin musulunci wanda musulunci yake alfahari da su za su yadda cewa su yi iya abin da za su yi domin su ciyar amma wannan zamanin da aka fara ɗauke wannan ma'anar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai na wannan falala da suke da shi da kuma hidima da za a yi musu sai zamanto auren ma ya fara wahala ko mutane suna guje wa auren saboda yana tunanin baya son ya sha wahala da aure shi kuma asalin aure mutum yana yi ne domin ya ƙara tashi ya zabura domin ya nemo mutan gida ya ba su ko da shi bai kwana da yunwa wanda haka mu da kakanninmu da muka samu labari waɗansu da muka tarar kuma suke yi za su iya kwana da yunwa amma za su kawo abin da za a ci wataƙila ba sani ba amma yanzu zai iya zuwa wajen mai indomi ɗinsa ya ci abin da zai ci masha Allah sannan ya dawo gida kuma ya nuna bai ci ba sannan kuma watakila a yi garau garau a gida ko a yi yaffara idan ya zama tunwa mai kokari ne ya yi yaffara da mai da yaji kuma a zo a barbaɗa sannan a zo a ci wannan ba irin wanda manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa zai iya kaiwa gida gaba ɗaya, shi ba tare da an yi waɗannan abubuwan mutu wannan hadisin wanda manzon Allah yake kauna kaunarsa ta zama to lallai akan mu dan na karshe duba da cewa lokaci ya ja wanda Allah ubangiji wata ala, kun san abin da ubangiji yake yi idan yana kaunar mutum wanda Allah su alaihi sallama ya gaya mana ya ce, inna Allah idza habba abdan ista'malahu idan Allah yana son mutum zai dora masa aiki sai dora masa aiki ba mu ga irin wannan aikin misalinsa a wajen na na fatima radiyallahu ta'ala anha wanda ita ce karshen misali da zamu iya bayarwa na na aisha ai na na fatima radiyallahu ta'ala anha mata ce ga mafi girman sahabbai sai na ali ibn abi talib Allah ya kare yadda a gare su kuma ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina ali radiyallahu anhu manzo Allah ya raba musu aiki kai je ka waje ka je ka nemo abin da za ku ci ke kuma ki kula da aikin gida kuma wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi mace mai kiwo ce a gidan mijinta wani ba gidan mijinta hurumunta ne ita za ta kula da wannan wa waladihi da 'ya'yansa rawal ita ta haifa ko kuma ba ita ta haifa ba wayya masulatin arra'iyyati kuma ubangiji zai tambaye ta ya ta kula da waɗannan abubuwan guda biyu A na ma fatima radiyallahu ta'ala an ha. wanda muka cewa yadda manzon Allah yake dakon samun daraja mafi ɗaukaka ga yarsa ina ali radiyallahu ne yana faɗar cewa ta wato ta yi sharar gida har sai da ta yi budubudu man fa haka lokacin da ita budubudu yadda yayin madina take ta yi nika irin na dutsen nika har sai da hannayenta suka yi kanta yawa yanci hannayen har mu mazan ma da waɗanda suke fita gona da waɗansu abubuwa hannunmu ba kanta balle mace yanzu a cewa tana da kanta a hannu na na fatima da na fatima radiyallahu anha tana da kanta a hannunta an san kanta ko na tabbatar akwai wanda ba san kanta ba saboda ba su taba gani ba kanta wadda ake yi har hannu ya zamanto ya wato ya dankare wanda har ana dan sa reza wani lokaci sai a rinka rede wannan kantar nana na fatima radiyallahu yar manzan Allah sai da wannan abin ya same ta ta wanke ta yi goge wato ta yi ayyukan gida har sai da wannan abin ya same ta radiyallahu ta'ala anha kansa shi mijin sai da ya tausaya mata yace ya kamata ki je wajen manzon Allah ya baki wata baiwa wadda ‘yan aiki da za ki rinka taimaka miki. Ana Fatima radiyallahu anha zina Ali ya gaya mata ta je haka ne su tashi ta tafi. Ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce ya Rasulullahi gashi gashi ta bo manzon Allah ya dawo daga tafiyar sa dama yakan zo an kama waɗansu bayi farzunonin yaƙi. Ta zo ce yake cewa ya kuɗa mata kuma yana girmama ta sosai saboda yadda take da matsayi a wajensa. Lokaci mayafin ta zai zai sa mata ya shimfiɗa mata ya ce zauna sannan su yi ra, me kawo kinan lafiya me kawo ki cewa la rasu rasulullahi na zo ne in ga ka da lafiya kowa ya bata iya gaya mar ba ta koma gida sai na ali da dare da yake kin gaya masa cewa la na kasa gobe shi koma saboda shi ma abin ya dame shi gobe ta ƙara koma ya kai lafiya wallahi na zo ne don ga lafiyar ka kaza da kaza ta ƙara koma ya kara sai na alire shi wani sai kin dada koma ya fi da koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fahimci akwai wani abu inda gashi zuwa akai akai akai haka yake cewa gashi gashi gashi gashi sai ce mata ki je zan zo same ku a gida da daddare har ma sun kwanta sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya same ta sai yake cewa bana gaya muku abin da ya fi wannan alkhairi ba ka ce ya rasu lallahi mu abin da dama muka fi nema ke sai ku ce subhanallahi sau talatin da uku alhamdulillah sau talatin da uku allahu akbar sau talatin da uku talatin da hudu a waɗansu ruwayoyin wannan ya fi muku in ba ku yar aiki da za ku za ku zamanto tana taya ku aiki kuma haka yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bar duniya wanda da a ce wata daraja ce ko kuma sauki ne na sai a ce to bari a nema mata to kuma ta tafi haka ba dan komai ba saboda darajar ta da karuwa a ranar alkiyama to kuma wannan darajar shine abinda manzon Allah ya gaya mana cewa idan Allah yana son bawa sai ba shi aiki manufa sai ya sanya akwai aiki mai yawa a kansa aikin annabawa ba daidai yake da aikin ragowar mutane ba aikin shugabanni idan Allah ya baka shugabanci ba daidai yake da ragowar mutane ba idan ya zamanto namiji yana son ya samu matsayi sai ya zamanto ya dau nauyin iyalinsa ma an anfaqu min amwalihim da abin da suka ciyar da dukiyoyinsu to wannan abu ne muhimmi sosai to shin wannan abubuwan da na faɗa wajen guda bakwai na tsallake raguwar saboda duba da lokaci cin mata da yawa san waɗannan abubuwan ba ne yawa sun sani to me yake faruwa kan cewa ba sa mai da hankali domin samu lahira karin ba da misali yana na ba da shi kwanaki a wajen karatu mutum ne yana cikin yana da ɗan uwansa su su biyu ne haka iyayen suka haife su ɗan uwansa Allah ya taimake shi sai ya tafi ƙasar waje ƙasar turai shi kuma yana nan da kyar yake fita lebura ne je da kowai zai dawo gida sai kwana biyu uku ba abinci a gida shi kuma wannan sai yana can waje kwatsam sai yana cikin wannan tsananin wahalar duniya ta yi mar tsanani sai aka bugo mar waya cewa ɗan uwansa ya mutu Ɗan uwansa wannan da yake turai ya mutu waye ne gaje shi kadai ne gaje shi saboda kalala ne ba shi da da ba shi da jika ba shi da mata a can shi kadai ne gaje shi kuma aka gaya mar cewa ya bar wajen abin da ya kai dala dubu ɗari dala dubu ɗari ɗin nan ce kamar miliyan hamsin shi kuma yana zaune a nan yana zaune a nan babu ko naira hamsin ba zai iya samu za ka bugo mar aka ce mar to ya mutu amma ba za a iya sakin kuɗin nan yanzu ba saboda akwai abubuwan da za a gudanar da clearance da waɗansu abubuwa a banki kafin a turo mar kuma wannan abin zai iya ɗaukan wata ɗaya zai iya ɗaukan wata ɗaya abin yanzu a wannan wata ɗayan tambayin ku tsakani da Allah zai zamanto cikin wahala zai shiga damuwa zai shiga tashin hankali ko kuma zai zamanto zai fara kiba tun kafin kudaden saboda ɗokin da zai tashi wannan ɗokin zai sa abinci ba zai dinga tuna ba miliyan 50 ba karamin kuɗi ba ne ko ke ce zari aka ce nan da sati ɗaya za a baki tallabi na miliyan biyar baki ya cin abinci ba sosai baki ya cin abinci ba sosai dai kin rinka jin cewa abincin ma Me eh, me kike bukatar abinci zaki ji cewa kin koshi alhamdulillah to saboda haka irin wannan tunanin na wannan mutumin da yake jiran miliyan hamsin idan kin yi tunanin lada da zaki samu a wajen Allah da waɗannan darajoji da falala ki kamata mata su zamanto shaidan zai iya zuwa ya wafce su daga kan abin da suke kai kuma shaidanin sun yawa a wani lacca da aka yi a wannan santa din na taɓa faɗar labarin ɗaya daga cikin wato series da kuke kallo na faɗa muku kuma waɗansu ma sun ƙara biyowa yanzu ma ya daɗa ƙaruwa kuma duk abin da ake ƙoƙari karki yadda gidan miji bara'i ne zama da 'ya'ya tashin hankali ne kamar yadda aka samu can a can suna da shi sun gai farantin waɗansu abubuwa ke maki irin wannan kuma hakikar lamari ba alheri ba ne mu waɗanda muke tare da waɗansu waɗanda suke aiki tare da mu a irin wato jami'o'i da waye in muka koma gefe suna gaya mana kuncin rai da damuwa da suke ciki ba za ki kwatanta wannan abun ba amma yawanci wani lokaci mata sai su ki faɗa wa junansu gaskiya a cikin irin waɗannan al'amarin amma waɗannan suna cikin damuwa wani lokaci ɗaliban za su zo su same mu wani zai za ce kaza wani abu tana cikin damuwa tambaye ta me faru zancen cewa ita kaɗai ke. iyayenta ma suna kallon ba daidai ba saboda haka kila zan dakata amma mutum ya kula cewa karki yadda a tashe ki daga kan waɗannan falalolin shedanin mutane da ɗanin aljanu yanzu sun yawaita waɗansu riga sun faɗa wannan kwatar suna tunanin ke ma ki faɗa wannan kwatar idan kuma kika daka ta tasu haƙiƙan lamari a ƙarshen lamari ba wanda zai zamanto idan na sani sai wanda ya zamanto ya biye musu wanda kuma muna fatan Allah kada ya sa su samu mabiya a cikin mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya katangar karfe tsakanin mu da su assalamu alaikum warahmatullahi malam muna godiya da saka da alkhairi Allah lafiya da nisan kwana kafin a kirawo uh, wakilin hajiya sadiya musa kabir daraktan gds hasana sufi wato malam ibrahim zage